a har gurgu jau batu wana infano ifo no din kala kutor kwara di zango bon di wai so din kwai sai esi zai do din sin da karto har gurgu jau batu karto ni sino kala zangu kan da dala waidu amma din da karto di zango bon di wai ni sino kala waran ka cin diddu waran ka cin diddo rano igin safarai a sin da ordonance igin safarai din wanda kwai hayyan mo dagun da karto a kala waran kai hinkasi ba waran ka amanto damo ine doro bisin ga se i makanda ne be rodo ne wo gai e be rodo nga mo bon zangobon di waran kano bon zangobon di waran kadin zani kane e hospital gane mu koy gataro si ziki dun darabi to nin kan ganda karto ni sino kala zangu hin kan da waidu bon zangobon di waran kanin zangu hin kan da waidu noni gano safarai kulki gite ni sai bon zangobon di waran kano ni di iriwo dogonai bambatano a kandise zama aiwo go sanno ti aranse aiwo aidi a dogona aidi a gumo gumo to yi ga sabu taimako wa kanka walla talkai na a banza zama ni fa ba ani kabon hawa yara maso bai kulki gwan robore kan ban dim ma ce ci ga furo di furo igada imfani imfani kan gwasa kuli gadiya ai sabu illa bo gwamnato se da ga kasinai koi kayan godi se kan nan sigirwe ne ina singigaira iga warai mo irkoi ga gwamnato hal so da ga kasinai koi imeye kadi kan ganan hayo man ga hinne niger labi zai kulu da gwanai wene niger labi zai nan kulu kan igo imadu da gwanai wene matakai irduwa gaya à la date d'aujourd'hui, nous sommes à 6200 assurés, soit un taux de pénétration de 2,1%. L'objectif pour cette année, il est de 5%. Donc à 4-5 mois déjà, nous sommes à 2, on pense qu'on va atteindre l'objectif. Et à la date aujourd'hui, sur les 6200 à 6000 et quelques assurés, 499 ont été pris en charge. Donc nous n'avons pas de problème majeur. C'est vrai, un début toujours, c'est difficile parce que et surtout par rapport à certains produits au niveau de l'hôpital, nous rencontrons quelques difficultés, mais avec le temps, nous sommes en train de, gérer ça. Nous sommes dans le cadre de la couverture santé universelle. Et la couverture santé universelle veut santé pour tout le monde, l'équité. Il faut lever cette barrière financière parce que c'est ça l'objectif aussi de, de la couverture santé universelle. Et l'AMB vient en ce sens parce qu'aujourd'hui, euh, le patient qui paie 10% de cette euh, tarification forfaitaire, vraiment, on suppose qu'on pense la barrière financière est, est amoindrie, donc il y a plus, plus ou moins pas de barrière financière. Et c'est ça, en fait, l'objectif de, son Excellence le Président de la République à travers euh, l'assurance maladie départementale.